بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة ياسين أن وكرد دائتة أماكا daga فوبين surar تبتر da دتاشي da tashi tare da bayyana dalilansu. Tafsiri Yasin Yasin Bayani ya gabata akan ire-iren waɗannan haruffa a farkon suratul baƙara. Wal Qur'anil Hakim Allah yana rantsuwa da Alƙur'ani wanda aka kyautata ayoyinsa kuma ɓarna ba ta zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa. إنك لمن المرسلين يا wannan manzo tabbas kana cikin manzanni waɗanda Allah ya aiko su zuwa ga bayinsa don su umarce su da kaɗaita Allah da bauta masa shi kaɗai. Ala siratin mustaqim Akan tafarki madaidaici da shari'a miƙaƙiya, wannan tafarki madaidaici da shari'ar miƙaƙiya an saukar da su daga Ubangijinka mabuwayi. wanda ba a yin galaba a kansa mai tausayin bayan bayansa muminai. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون akan tafarki madaidaici da shari'a miƙaƙiya wannan tafarki madaidaici mun saukar maka da wannan ne don ka tsoratar da wasu mutane kai masu gargaɗi su ne larabawa waɗanda wani manzo bai zo masu yana gargaɗin su ba, don haka suna cikin rafkana gabarin imani da kaɗai ta Allah, hakanan sha'anin duk wata al'umma da gargaɗi ya yanke mata, kuma take da buƙatar wanda zai tunatar da ita cikin manzanni yake. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون تباز azabar Allah ta tabbata akan mafi yawancin waɗannan bayan gaskiya ta zo musu daga Allah a bisa harshen annabinsa, amma ba su yi imani da ita ba suka zauna cikin kafircinsu, ba su yi imani da Allah da manzansa ba, kuma ba sa yin aiki da abin da ya zo musu da shi na gaskiya ba. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى fahum فهم Misalin su. kamar misalin waɗanda aka sanya musu ƙuƙumi ne a wuyansu, kuma aka haɗa hannayensu da wuyansu a ƙarƙashin haɓarsu, don haka dole su daga ɗaga wuyansu zuwa sama, kuma ba za su iya sunkuyar da kawunansu ba, to waɗannan ɗaurarru ne ga barin imani da Allah, ba za su taɓa sunkuyawa gare shi ba, kuma ba za su iya kawunansu ƙasa saboda shi ba. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فاغشيناهم فهم لا يبصرون mun sanya shamaki a gabansu gabarin gaskiya haka ma a bayansu mun sanya shamaki kuma mun rufe idanuwansu ga ganin gaskiya ba sa ganin da zai amfane su hakan ya faru da su ne bayan girman kansu da zarcewarsu akan kafirci ya bayyana. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون duk ɗaya ne agun waɗannan kafiran masu taurin kai ga gaskiya ka tsoratar da su ya Muhammad ko baka tsoratar da su ba ba za su yi imani da abin da ka zo da shi ba daga wurin Allah. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم حقيقة wanda yake amfanuwa da gargaɗinka shine wanda ya gaskata da wannan alƙur'ani kuma yayi yi abin da ya zo a cikinsa, ya ji tsoron Ubangijinsa a ɓoye inda babu mai ganinsa, to wanda wannan ce siffarsa, to ka ba shi labarin da zai faranta masa rai, na goge masa zunubansa da gafarta masa, da kuma lada mai girma da yake jiransa a lahira, shi ne shiga aljanna. inna انا mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum وكل شيء احصيناه في امام مبين lalle mu ne muke raya matattu ta hanyar tashinsu don yi masa hisabi ranar alkiyama kuma muna rubuta abubuwan da suka gabatar a rayuwarsu ta duniya na ayyuka nagartattu da munana kuma muna rubuta abin da suka bari bayan mutuwarsu na aiki nagari kamar sadaka mai gudana ko na mummuna aiki kamar kafirci mun ƙididdige dukkan komai a wani littafi bayyananne shine lauhul mahfuz واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون يا كي wannan manzo ka buga ma waɗannan masu ƙaryatawa masu taurin kai wani misalin da zai zama masu izina shine labarin ma'abota alƙarya yayin da manzanni suka zo masu إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون a yayin da da farko muka aika musu da manzani guda biyu domin su kira su zuwa ga kaɗaita Allah da bauta masa amma sai suka ta waɗannan manzani guda biyu sai muka ƙarfafa su da manzo na uku waɗannan manzannin guda uku suka ce wa ma'abota alƙarya, Hakika duk mu ukun manzanni ne zuwa gare ku, don mu kira ku zuwa ga kaɗai ta Allah da bin shari'arsa. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون sai mutanen wannan alƙarya suka ce wa manzanninsu, Ku ba kowa ba ne face mutane irinmu, ba ku da wani fifiko a kanmu, kuma babu wani abu da Allah mai rahama ya saukar muku na wahayi, kawai ƙarya kuke yi wa Allah a cikin wannan da'awar taku. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون sai manzannin nan guda uku suka ce suna masu mayar da martani ga mutanen alƙaryar Ubangijinmu ya san cewa mu manzanni ne zuwa gare ku ya kuma abota alƙarya, kuma wannan ya ishe mu hujja. wama 'alaina illal البلاغ mubin kuma babu abin da yake kanmu sai isar da abin da aka umarce mu da isar da shi gare ku a bayyane ba ma mallakar shiryar da ku. قالوا na bi bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم sai mutanen alkarya suka ce wa manzanninsu hakika mu mun canfa ku kuma idan ba ku daina kiran mu zuwa ga kaɗai ta Allah ba za mu yi muku uquba ta hanyar jefewa har sai kun mutu kuma tabbas azaba mai raɗaɗi za ta same ku daga gare mu. قالوا طائركم ma’akun a ذكرتم بل أنتم قوم musrifun. sai manzannin suka mayar musu da martani suka ce, ku yana tare da ku, saboda kafircinku ga Allah da ƙin biyayya ga manzanninsa. ku yanzu kwa rika yin camfi da mu saboda kawai mun tunatar da ku Allah kawai dai ku mutane ne masu barna ta hanyar kafirci da sabo وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين wani mutum ya zo daga wani wuri mai nisa daga cikin alkaryar yana sauri don jin tsoro ga mutanensa wajen ƙaryata manzanni da tsoratar da su da kisa da cutar da su, ya ce, Ya ku mutane, ku bi abin da waɗannan manzanni suka zo muku da shi. man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. ku mutane ku bi waɗanda ba sa tambayar ku wani lada akan isar da abin da suka zo muku da shi kuma su shiryayyu ne cikin abin da suke isarwa daga Allah na wahayinsa saboda duk wanda yake haka to ya cancanta a yi masa biyayya. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون wannan mutumin mai nasiha ya ce wani abu ne zai hana ni bauta wa Allah wanda ya halice ni kuma wani abu ne zai hana ku bauta wa Ubangijinku wanda ya halice ku kuma gare shi kaɗai za a komar da ku ta hanyar tashinku bayan kun mutu don yin sakamako. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون يزو na riƙe wasu ababen bauta ba da gaskiya ba koma bayan Allah wanda ya halice ni idan Allah mai rahama ya nufe ni da mummunan abu ceton waɗannan abubuwan bautar ba zai amfana min komai ba ba sa mallakar cutar da ni ko amfanarwa kuma ba su iya tseratar da ni daga mummunan abin da Allah ya nufin shi gare ni in na mutu akan kafirci inni idan lafi dalalin mubin hakika ni idan na riƙe wasu ababen bauta koma bayan Allah, to tabbas ina cikin kuskure mabayani, don na bauta wa abin da bai cancanta a bauta masa ba, na bar bautar wanda ya cancanta. Inni amantu bi rabbikum fasma'un Ya ku mutane hakika ni na yi imani da Ubangijina kuma Ubangijin ku gaba ɗaya don haka ku saurare ni ban damu da abin da kuke tsorata ni da shi na kisa ba sai dai babu abin da mutanensa suka yi face suka kashe shi sai Allah ya shigar da shi aljanna. Ƙila da khulil janna, ƙala ya laita ƙaumi ya'lamun. Sai aka ce masa cikin girmamawa bayan ya yi shahada, shiga aljanna yayin da ya shiga ya ga abubuwan da suke cikin ta na ni'imomi sai ya buri ya ce, Ina ma dai mutane na waɗanda suka ƙaryata ni suka kashe ni su san abin da ya same ni. Bima بما غفر لي ربي وجعلني من mukramin. na gafarar zunubai da abin da Ubangiji na ya girmama ni da shi don su yi imani kamar yadda na yi imani su samu sakamako irin sakamakon da na samu. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين kuma ba mu saukar da rundunar mala'iku daga sama ba wajen hallakar da mutanensa waɗanda suka ƙareta shi suka kashe shi ba ma saukar da mala'iku yayin da muka hallakar da wata al'umma lamarinsu ya fi haka sauƙi a wurinmu mun ƙaddara hallakar su ta kasance da tsawa daga sama ba daga saukar da mala'ikun azaba ba. In kanat illa sayhatan wahidatan fa'iza hum khamidun. Ƙissar halakar da mutanensa ba wata aba ba ce face tsawa guda ɗaya da muka aika musu da ita sai ga su sun faɗi a kwanci babu waɗanda suka yi saura daga cikinsu su, kamar wata wuta ce da take ci sai ta mutu ya zama babu abin da ya saura daga cikinta يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون nadamar bayi masu karetawa, da hasararsu ranar alkiyama yayin da suka ga azaba domin sun kasance a duniya babu wani manzo da zai zo musu daga wajen Allah face sai sun yi masa izgili don haka ƙarshen su ya zama nadama a ranar alkiyama saboda sakacin da suka yi a cikin haƙƙin Allah. الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون waɗannan masu ƙaryatawa da izgili ga manzanni ba su ga abin izina ba ne a cikin al'ummomin da suka gabata haƙiƙa sun mutu kuma ba za su ƙara dawowa duniya ba sun tafi zuwa ga abin da suka gabatar na ayyuka kuma Allah zai masu kaya a kansu. وان كل لما جميع لدينا محضرون duk al'ummomi babu makawa sai an halarto da su a gabanmu ranar alkiyama babu togaciya bayan tashinsu bayan mutuwa don mu saka musu akan ayyukansu. وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون alama ga masu ƙaryata tashi bayan mutuwa ita ce wannan ƙasa busasshiya mai fari mun saukar da ruwa daga sama a kanta sai muka fitar da tsirrai iri-iri a cikinta da ƙwayoyi kala-kala don mutane su ci to wanda ya raya wannan ƙasa ta hanyar saukar mata da ruwa da fitar da tsirrai hakika shi mai iko ne akan rayar da matattu bayan sun mutu. وجعلنا فيها جنات من نخيل wa وفجرنا فيها من العيون muka sanya gonakin dabino da inabi a cikin wannan ƙasa da muka saukar da ruwa a kanta muka ɓuɓɓugar da idanuwan ruwa waɗanda suke shayar da ita a cikinta لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون don mutane su ci daga ‘ya'yan itatuwar waɗannan gonaki daga cikin ni'imar da Allah ya masu ba tare da sun yi wani aiki a cikinsu ba, yanzu ba za su gode wa Allah akan wannan ni'imar ba ta hanyar bauta masa shi kaɗai da yin imani da manzanninsa. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya fitar da mabambantan tsirrai da bishiyoyi da kuma rayukan mutane ya sanya maza da mata da abin da mutane ba su sani ba a cikin halittun Allah akan tudu da cikin ruwa da waninsu. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون حجة متاني أكن كديت الله إتشي منا تبير ده هزكي تبير ديني دكاو دلي أيين ده تليني چلي يني ده منا زوا ده دهو باين تبير ديني سيك سيكا متاني سنشي دهو والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم alama a gare da ke nuna kaɗaitar Allah ita ce wannan rana wadda take yin gudu zuwa ga wata matabbatar da Allah ne kaɗai ya sanya da take ba ta ƙetare ba wannan ƙaddarawar mabuwayi ce wanda babu mai yin galaba a kansa masanin da babu abin da yake ɓuya a gare shi daga al'amarin bayinsa. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم wata alama a gare su da take nuna kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki ita ce wannan wata wanda muka ƙaddara masa masauki a kowane dare yana farawa ɗan ƙarami sannan ya girma sannan sai ya ƙanƙance har ya koma kamar nonon dabinon da ya karkace ya bushe wajen sirantarsa da sunkuyawarsa da fatsi fatsinsa da tsufansa لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ayoyin rana da wata da dare da yini dukkansu suna kan wani tsari ne da Allah ya tsara ba sa ƙetare abin da aka tsara masu ba zai yi rana ta tarar da wata ba don ta canza masa hanya ko ta tafiyar da haskensa haka ma dare ba zai riga yini ba ya shigo kafin lokacin yinin ya ƙare dukkan waɗannan halittu waɗanda aka hore su da waninsu daga taurari bisa tsarawar Allah da kiyayewarsa. وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون alama ce gare su game da kaɗaitakar Allah da kuma ni'imarsa akan bayansa cewa in ji mun ɗauki waɗanda suka kubuta daga ruwan ɗufana daga cikin zuriyar annabi Adam a zamanin annabi Nuhu a cikin jirgin ruwa wanda yake cike da halittun Allah saboda Allah ya sanya komai a cikin wannan jirgi namiji da mace وخلقنا لهم من مثله ما يركبون alama a gare su akan kaɗaita Allah da ni'imarsa ga bayansa ita ce mun halitta musu ababen hawa kwatankwacin jirgin annabi Nuhu wa in nasha nughriqahum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun da mun ga damar nutsar da su da mun nutsar da su kuma babu wani mai taimako da zai taimake su idan muka yi nufin nutsar da su ko wani mai tseratarwa da zai tseratar da su Illa رحمة منا ومتاعا إلى ilahin? sai dai kawai mun ji kansu ta hanyar tseratar da su daga nutsewa da dawo da su don su ci gaba da jin daɗi zuwa wani lokaci ƙayyadaje ba za su wuce shi ba ko sa ɗau izina su yi imani. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون idan aka ce ma waɗannan mashirakai masu bijirewa imani ku kiyayi abin da kuke tunkara na lamarin lahira da wahalhalunta kuma ku kiyayi duniya wadda kuke bata baya da fatan ko Allah zai muku baiwar jin kansa ba za su aikata hakan ba sai dai su bijire kuma ba su damu ba وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين kuma duk lokacin da ayoyin Allah da suke nuna kaɗaitakarsa da cancantarsa da bauta suka zo wa waɗannan mashirkai masu taurin kai sai su bijire masu ba su damu da su ba. وإذا قيل لهم أن انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين Idan aka ce ma waɗannan masu taurin kan, ku taimaka wa talakawa da miskainai daga dukiyoyin da Allah ya azurta ku da su, sai su mayar suna masu inkari su ce, Yanzu za mu ciyar da waɗanda Allah da ya ga damar ciyar da su, da ya ciyar da su, ai mu ba za mu saba mu abin da Allah ya ga dama ba, ku muminai, ba komai kuke a kai ba, face bata mabayani da nisa ga barin gaskiya. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كافري masu inkarin tashi bayan mutuwa da ƙarya tashi masu ganin ba zai yiwu ba suna cewa yaushe ne za a yi wannan tashi bayan mutuwa ya ku muminai in dai har kuna da gaskiya cikin da'awar zai yiwu ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون waɗannan masu ƙaryata tashi bayan mutuwa da kore yiwuwar shi ba komai suke jira ba face busa ta farko yayin da za a yi busa a ƙaho sai wannan busa ta shammace su suna cikin shagulgulan duniya na saye da sayarwa da shayarwa da kiwo da sauran shagulgulan duniya فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون yayin da wannan tsawa za ta shammace su sashensu ba zai iya wasashe sashe wasiya da komai ba kuma ba za su iya komawa gidajensu da iyalansu ba za su mutu ne suna cikin waɗannan shagulgulan ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون aka yi busa ta biyu a ƙaho domin tashi bayan mutuwa sai ga su gaba ɗaya suna fitowa daga kaburburansu zuwa ga ubangijinsu suna sauri don yin hisabi da sakamako قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون waɗannan kafirai masu ƙaryata tashi bayan mutuwa za su ce a cikin nadama mun yi asara wane ne kuma ya tashe mu daga kaburburan mu sai a amsa musu tambayarsu wannan shine abin da Allah ya yi alkawarinsa kuma babu makawa sai ya kasance manzanni sun yi gaskiya cikin saƙon da suka isar daga ubangijinsu ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون lamarin tashi daga kaburbura bai kasance ba face tasirin busa ta biyu a ƙaho sai kaga dukkan halitta an halarto da su a gare mu ranar alkiyama don yin hisabi فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون hukunci zai kasance da adalci a wannan rana ba za a zalunce ku ya ku bayi da komai ba a ƙara muku munanan ayyukanku ko a rage muku kyawawanku kadai ana cika muku sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa a rayuwar duniya ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون حقيقه yan aljanna a ranar alkiyama su ababen shagaltarwa ne ga barin yin tunanin wasu saboda abin da suka gani na ni'ima da wamammiya da babban rabo don haka suna ta farin ciki da walwala هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون سودا ماتا ينسو سنا جن دادي اكن جداجي اكركشين انور الجنة ميدادي لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون a cikin wannan aljanna suna da nau'uka daban-daban na ‘ya'yan itatuwa masu daɗi, kamar inibi, da ɓaure, da ruman, kuma suna da duk abin da suka nema na jin daɗi da kala-kalan ni'ima, duk abin da suka nema za su samu. Salamun ƙari a kan wannan ni'imar suna da aminci, magana ce daga Ubangiji mai jin kai gare su, idan Allah ya yi musu sallama sai su samu aminci ta kowane ɓangare kuma sun samu gaisuwar da ba ta sama da ita. وامتازوا اليوم أيها المجرمون za a ce wa mushrikai a ranar alkiyama a ce ku ware daga cikin muminai bai dace da su ba su zama tare da ku saboda akwai bambanci a tsakanin sakamakonku da sakamakonsu da siffofinku da siffofinsu. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ashe ban yi muku wasiya da umarni ba akan harshen manzanina na ce da ku ya ku ’ya'yan adam kada ku bi shaidan ta hanyar aikata kafirci kala-kala da sabo hakika shaidan maƙiyinku ne mai bayyana adawa to ta yaya mai hankali zai bi maƙiyinsa wanda da'awarsa ta bayyana. Wa an i'buduni haza siratun mustaqim. kuma na umarce ku ya ku ’ya'yan Adam ku bauta mini ni kaɗai, kada ku haɗa ni da kowa a wurin bauta, bauta min ni kaɗai da yi min ɗa'a ita ce hanya miƙaƙƙiya da take kaiwa zuwa ga samun yarda ta da shiga aljanna. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون sai dai ba ku yi abin da na yi muku wasiya kuma na umarce ku da shi ba Haƙiƙa, shaidan ya ɓatar da halitta mai yawa daga cikinku shin ba ku da hankali ne da zai umarce ku da yi wa ubangijin ku da'a da bauta masa shi kaɗai kuma ya hana ku yi wa shaidan ɗa'a? wanda yake makiyinku ne mai bayyana adawa a gare ku. هذه جهنم التي كنتم توعدون wannan ita ce jahannama wadda ake muku alkawarinta a duniya saboda kafircinku kuma a lokacin gaibuci amma a yau gata kuna ganin ta ido biyu اصلوها اليوم بما kuntum takfurun. ku shige ta a yau, ku wahala da zafinta, saboda kafircewa Allah da kuka yi a rayuwarku ta duniya. اليوم na, على wa وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون a yau za mu rufe bakunansu sai su zama baibayi ba sa iya yin inkarin abin da suke kai na kafirci da saɓo. sai hannayensu su yi mana magana da abin da suka aikata a duniya ƙafafuwansu su ba da shaida a kan abin da suka aikata na saɓo suka tafi zuwa gare shi ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون da mun ga damar tafiyar da ganinsu da mun tafiyar da shi ba za su ga komai ba sai kaga suna rigegeniya zuwa ga siraɗi domin su wuce zuwa aljanna amma ba zai yiwu su tsallake ba tun da ba sa gani ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون da mun ga damar canza musu halittarsu da zaunar da su akan ƙafafuwansu da mun canza halittarsu mun zaunar da su akan ƙafafunsu ba za su iya barin inda suke ba kuma ba za su iya tafiya gaba ba haka ma ba za su iya dawowa baya ba ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون duk wanda a cikin mutane muka ja kwanansa ta hanyar tsawaita rayuwarsa to za mu komar da shi ga mataki na rauni shin ba sa tunani shin ba sa tunani da hankulansu ne su gane cewa wannan gidan ba gidan wama ba ne gidan shi shine gidan lahira وما علمناه الشعر وما ينبغي له illa هو wa ذكر mubin. Ba bamu koya wa annabi Muhammad waƙa ba kuma hakan bai dace da shi ba domin ba ɗabi'arsa ba ce, kuma a halittarsa ma ba zai iya ba, ballantana har ya inganta ku ce masa mawaƙi ne, ba komai muka koya masa ba sai zikiri da alƙur'ani kuma hakan a bayyane yake ga wanda ya lura da shi. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين don ya gargaɗi wanda zuciyarsa ta rayayya mai basira wannan shi yake amfana da shi azaba kuma ta tabbata akan kafirai saboda hujja ta tsaya akan su da saukar da alkur'ani da isar da da'awarsa zuwa gare su don haka ba su da wani uzuri da za su faɗa. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون shin ba su gani ba ne, mun halitta musu dabbobin ni'ima kuma muka sanya su masu mallakar al'amuran waɗannan dabbobi suna sarrafa su cikin abin da maslaharsu take ciki. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون mun hore musu waɗannan dabbobin mun sanya masu juyawa zuwa gare su suna hawa bayan wasu daga cikinsu suna ɗora musu kayansu kuma suna cin naman wasu daga cikinsu. ولهم mana منافع mashariba أفلا يشكرون suna da wasu amfanin bayan hawa da cin namansu kamar amfani da fatinsu da gashinsu da kitsansu da kuɗinsu kuma daga gare su ne suke sana'anta shimfiɗu da tufafi kuma suna da abin sha daga gare su suna shan nonansu yanzu ba za su gode wa Allah wanda ya yi musu wannan ni'imar da waninta ba. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون mushrikai sun riƙe wasu ababen bautar ba Allah ba suna bauta musu da fatan za su taimaka musu su tsayyatar da su daga azabar Allah. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون waɗannan ababen bautar da suka riƙa ba za su iya taimakon kansu da komai ba ko taimakon waɗanda suke bauta musu koma bayan Allah su da gumakansu duk sai an zo da su cikin azabar Allah kowa yana barranta daga ɗan uwansa. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ya kai wannan manzo kada cewarsu kai ba manzo ba ne ko kai mawaƙi ne ko abin da ya kama da haka cikin shirinsu ya bakanta maka rai hakika mun san abin da suke ɓoyewa daga cikin haka da abin da suke bayyanawa babu abin da yake ɓuya a gare mu kuma za mu saka musu kansu. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين mutumin da yake inkarin tashi bayan mutuwa baya tunanin mun halicce shi daga maniyi sannan ya wuce ta matakai daban-daban har aka haife shi ya taso kuma ya zama mai yawan husuma da jidali yanzu bai kalli wannan ba don ya gane yiwuwar tashi bayan mutuwa وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم wannan kafiri ya rafkana kuma ya yi jahilci da har yake kafa hujja da daddagaggen ƙashi a kan rashin yiwuwar tashi bayan mutuwa yake cewa waye zai dawo da wannan ƙashi amma ya manta halittarsa daga babu قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم ka faɗa ya kai wannan manzo kana mai bashi amsa waɗannan ƙasusuwan da suka rududdige wanda ya fara halittarsu da farko shine zai raya su kuma wanda ya halicce su da farko ai ba zai kasa dawo da rayuwa a gare su ba kuma shi Allah maɗaukakin sarki masani ne akan kowace halitta babu abin da yake ɓuya a gare shi. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون wanda ya sanya muku wuta daga bishiyar da take koriya ɗanya kuke fitar da ita daga wannan bishiya kuke kunna wuta daga gareta?" to wanda ya haɗa tsakanin kishiyoyi guda biyu, tsakanin ɗanyantakar ruwan koriyar bushiya da kuma wuta mai ci a cikinta, wanda duk ya haka to mai iko ne akan raya matattu. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم shin wanda ya halarci samai da ƙasai tare da abin da yake cikinsu mai girma ba mai iko ba ne a kan raya matattu bayan mutuwarsu haka ne shi mai iko ne akan haka kuma shi ne mai yawan halitta wanda ya halarci dukkan halittu kuma masaninsu babu abin da yake ɓuya a gare shi game da su انما amruhu اذا اراد شيئا ان يقول له كن fayakun kadai lamarin Allah da sha'aninsa maɗaukakin sarki idan ya yi nufin samar da wani abu to kawai zai ce masa kasance sai wannan abin da yake so ya kasance daga cikin abin da yake so akwai raya matattu da kashewa da tashi bayan mutuwa da sauransu فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون Allah ya tsarkaka kuma ya girmama daga abin da mashirkai suke danganta masa na gajiyawa kuma shi ne yake mallakar dukkan abubuwa yana sarrafa su yadda ya ga dama kuma a hannunsa ne mabuɗan dukkan komai suke kuma gare shi shi kaɗai za a komar da ku a lahira ya saka muku akan ayyukanku